bismillahir rahmanir rahim ah, to shikenan yanzu mu yi break mun dawo muna magana ne akan siyasar Najeriya kafin mu je kan Ukraine sai mu karkare insha Allah hmm. kuma ita ma da mun kusa magama kamar ina cewa ne yawanci su 'yan siyasan ba wai ya dame su ne ci gaban ƙasa ba sannan abin da ya fara ocean ga dalilin shi su oregbeshola da su oyetola su sun taimaka sosai to amma wannan ba zai nuna maka abin da zai faru ba dubi da su mutane dai ya kamata ya zama akwai su waye kada ya zama duk wanda aka wurgo masu sai ya zama sun ta fada tsakanin junansu a kan shi ya kamata su iya sanin daidai da ba daidai ba wasu suna ganin cewa na ganin ya kamata su wane ne su fi su ci zaben saboda su za su bari a facaka irin wancan abin da na faɗi da su na abubuwan da suke faruwa a abuja idan za a yi irin wannan zaben wasu sukan ji daɗin hakan sosai ana barna ba kaɗan ba <clears throat> da kudin da dukiya ƙasa to wasu sun taso suna maganan obi peter obi suna ganin kamar zai iya zama musanya ko magani wannan nan ba zai zama ba <clears throat> na gaya ma wasu na ce masu ina ganin duk wanda ya zabi jeje peter obi ƙura'a to ya yi asarar ƙura'an shi ne saboda zai wahala ya ci shugaban ƙasa sai wasu suka ce ai ba asara ba ne protest da za a iya jefa mashi a matsayin protest ya zama protest vote ƙura'a bijirewa to sai nake ce musu ba na ganin wannan dama zai zama ya amfanar kawai zai zama an yi barna ƙura'u ne saboda shi ya nuna kanshi kamar mutane kamar su jam'iyyar ibo an gane abin da nake nufi kamar haka ne wasu kuma suna ganin kamar jam'iyyar kirista ko ba gadi ba kamar da ya dan bata kamfanin shi kuma dai shi on non quantity ne so wa'annan din da har yanzu ne manya-manyan sannan kuma ga irin wayan da suka watsu ma mutane akan cewa su ne 'yan takararsu so abin takaici ne kwarai da gaske ba mu san yadda al'amarin zai kaya ba daga ƙarshe ga tinubu ba mu sani ba ko ya zama ya yi mashi kyau saboda ɗazuma na ji wani ya ce mashi alhaji bola ahmed Tunubu a cikin nan wurin to yanzu kila ya fara sanawa da shi alhaji ne da ba na zamana na ce mashi alhaji bola ko ahmed Tunubu to kaga har ya dan je umra kafin zaben yan takara <laughs> zaben bidda gwani ba mu sani ba ko duk na siyasa ne ko na menene ko kuma saboda gabar da aka nuna mashi din ne musamman kila yana ganin a kasashensu kasashen yarbawa ya yi musu kokari sosai ba tare da la'akarin musulmi ko ko kirista ko kaza ba <clears throat> amma kuma sai yanzu da aka taso kuma a jauhi da yawa a can kasashen nasu ai kirista kirista ne suke gwamna kamar ekiti din kamar edo kwada da yake za ka ce mata ka sayar ba ba ma dai kamar nan kamar wurare daban-daban amma kuma sai yanzu kawai saboda ya zo a lissafin shi na siyasa ba kan addini ba ya sa wani wanda yake ittifakan shi musulmi ne sai aka taso masha kila wanne yana iya sa shi ma ya dan bada zuciya amma dai hakika ba haka aka so ba duka guda ba mu san mu ya kamata mu yi ba ba mu san ko yanayi zai canza ba nan gaba ba mu san ko mu zai canza ba amma a yanzu dai kam ba ba ganin cewa akwai wanda yake shi ya ba muna kallon wai facakan dukiya ko abin da ya kama da wasu kwata-kwata ba wannan bane to kenan in akwai abin da na manta in an zo wurin tambayoyi sai ya zama an yi akan batun siyasa din sai ukraine